To masu kallo barkanku da uwar haka. Wato malama zindin ne cika muku ziyara. Wallahi mata akwai wani abu da ke damuna a rayuwar nan da muke ciki. Wai yanzu kana tare da kawa ba kunya ko ba tsoron Allah. Kawan da zaka bi za ta bi maka saurayi. Ka fayyade da ita ba. Za ta bi maka saurayi. To ka duba ma kanwa uwa ɗaya uba ɗaya kanwa kenan. duba zamanin da Allah ya kawo mu in ta samu fuska wajen san mijinki an shewa ta ta yi to ya kamata ku san me muke yi yanzu ma abun ma ta takaicin ma ko namijin ma bai taya ba matan sai sun sa sai sun sa mutum dole ya kula to me amfanin haka me amfanin suna ce me amfanin suna ce snatch bring gaya muku wani abu a kullum dan Allah dan annabi maganar da zan gaya muku kar ku manta da shi zan gaya muku wannan magana wallahi wallahi wallahi kun gani na duk abin da nake yi ba ban da saurari azin masu mata bane ina da su amma wallahi bana na yadda ya wulakanta matan nan wai ko don sabida ni shin kun san dalilin haka ba ku sani ba to dalilin haka shine ba na son nima in yi aure Nima a in aka ba zan ji daɗi ba duk abin da ka san in kama wani ba zai ji daɗi ba kai ma ka kiyaye shi saboda in kai to tsaya ma ba yi ba ma an maka balantana ka yi